a yanzu haka ina nan a cikin garin buhari amma bisa ga dukkan alamu dai zaman lafiya yana samun gindin zama a wannan gari malam kai kana nan abin da ya faru jiya me faru ne a gurguje kuma a takaice ok to zan iya bada labari da kan abin da ido na ya gani shi abin da ya faru shine faɗa ne irin na yan cultism da suke yi to shine kungiyoyin asiri kenan yawa to shine dai kosin aka cika wani yaron gwari wuka a ciki to a lokacin da abin ya faru mu muna zaune sai muka ji iko na mata sai wani ya fito ya ce yana jin ihu mata a baya amma me zai hana mu zagaya baya mu je mu ga me yake faruwa muna zagawa sai muka samu yaro a kwance cikinsa a fashe an danne da riga to daga nan juyawa da zamu yi kawai muka ji karan mutane suna gudu sai daga nan kuma gwarawa suka fara cewa hausawa ne suka yi musu wannan abu saboda lamari ne da ya afku cikin dare ba za a gane ya ba haushe ya yi shi ba kabilar gwari ya yi ba za a gane ba misalin karfe biyu abin ya faru kan misalin karfe uku aka kira waya aka ce yaron ya rasu wani ganau kenan kemin karin bayani idan gane da musabbabin rikicin da ya faru da ya haddasa kone babbar kasuwar garin buhari da ma ƙarin wasu gine-gine baya ga hasarar dukiya da rayuka. Lokacin da na isa garin ɗazu-ɗazun nan, na ga tulin jami'an sojoji da 'yan sanda na ta kaiwa da kawowa, kuma sannu a hankali zaman lafiya na kankama. Mai martaba sarkin Buhari, Alhaji Muhammad Awal Musa Ijakoro ya yi jan hankali. Hakikan gaskiya wannan halin da muka shiga ciki hali ne na kunci wanda an yi asaran dukiyoyi muna fatan allah mai musu da dubansa ina jan hankulan jama'a a yi haƙuri da abin da ya faru kar a ɗauki doka a hannu da gwamnati tana nan ana nan ana bincike a kai za ta kuma ɗauki matakai. Daga bisani na ji ta bakin wasu jama'ar gari. Sunana Aliyu Salihu daga cikin 'yan majalisu na Warera Council Honorable Minister ya kamata ya zo ya duba ga abubuwan da ya faru ya ƙara tausa mutane. Mutane sun yi asarori waɗanda ba mu taɓa gani a Warera Council ya faru ba. Eh to alhamdulillah yanzu muna da zaman lafiya da kwanciyar hankali amma kaɗan ba da yawa ba amma har yanzu gaskiya kaga dinga shaguna nan rufe masu kasuwanci har yanzu ba su fito ba hassan mai na kai na muryar amurka daga buhari abuja nigeria